قل ان na يفترون على الله الكذب لا يفلحون kace masu ya kai wannan manzo hakika masu ƙirƙirar ƙarya ta hanyar jingina wa Allah ɗa ba za su samu biyan buƙatarsu ba kuma ba za su kubuta daga abinda suke tsoro ba